assalamu alaikum sunana aminu bin ibrahim mazaunin nan kano an haife ni a garin makera kaduna south na karamar hukumar kaduna ta kudu na halarci makaranta da ake ce mashi nit a 2017 a nan na aka na yi horo na koyon designing kirkiran software a nan nit daga nan nit din na fara eh, kirkire-kirkiren abubuwa na koyar a worldlink computers wurin da na koyar da mutane da za su yi amfani da ita na'ura mai kwalwa a shekaran dubu eh, biyu da goma na samu admission a jami'ar bayero wanda na karanta economics a jami'ar bayero na zamanto ni ne shugaban wani eh, community da ake cewa google developers group wanda muka koya ma mutane manhaja yadda za su yi amfani su designing Uh, software with uh, Google applications, Google da uh, open source kamar su Android da Golang da karansu a nan jami'ar Bayero na ina karatu a nan jami'ar Bayero na yi ayyuka da yawa na yi ma wani kamfani da ake cewa suna Aquarius Software Nigeria Limited shi Aquarius Software ni ne web uh, developer ɗinsu da kuma system uh, administrator su suna kirkiran manhaja ne na accounting software for kamfaninnika sa'annan bacin haka bayan na gama jami'ar bayero na tafi waje uh, benin republic na koyi uh, bsc information technology daga nan kuma na dawo nan kano wanda muka haɗin gwiwa na zamanto muka kikiro wani uh, kamfani da ake ce mishi dicebox innovation hub wanda muke horon mutane da za su iya kyankyasa muke kyankyasan um, uh, ƙananan businesses da kuma uh, software development a nan na zamanto ni ne cto a 2017 daga 2017 zuwa 2018 na zama shugaban kamfanin gaba daya wanda ake cewa ceo a nan mun horar da mutane da yawa ko mun yi aiki da ventures platform mun yi aiki da ventures platform da ofishin mataimakin shugaban kasa domin mu kirkiro mu zakulo startup waɗanda suke kirkira a nan arewaci wanda mun zakulo kamar su midwest da gidan gona wanda suke kirkiro manhaja ita gidan gona sun kirkiro manhaja ta yadda zaka sayar da kwanka da yadda zaka kula da kwanka sa'annan my basic computer skill shine uh, software engineering da kuma wannan web development da, da blockchain development shi blockchain uh, development na fara shi tun 2018 ban dauke shi serious sosai amma lokacin covid-19 da na dawo na koma na fara uh, building akan blockchain so a nan wiki hausa abinda zan dinga koyarwa mutane blockchain development da za su kirkiro manhaja akan na'urar blockchain a sauwaƙe kuma a cikin yaren wani hausa wadda za mu fahimta